Dokar da ya wani bangare ne na kundin dokar Penal Code wadda gwamnatin lardin Arewa ta samar a shekarar 1963. Sashi na 274 na dokar da aka sabunta a yanzu ya yi tanadin kisa ne ga waɗanda suka kashe mutumin da suka yi garkuwa da shi ko kuma suka kashe wani lokacin da suke ƙoƙarin sace wani. To amma sashi na 273 ya yi tanadin ɗaurin rai da rai ne ga masu satar mutane kuma suka nemi kuɗin fansa. haka kuma kashi na biyu na sashen ya yi tanadin zaman kurkuku na akalla shekaru goma sha biyar da taron naira dubu ɗari biyu da hamsin ga waɗanda suka sace mutum honorable yusuf abdullahi ata da ke zaman shugaban masu rinjaye na majalisar shine ya jagoranci muhawara akan kudurin dokar an yi hukunci ne cewa duk wanda ya ɗauki mutum don ya garkuwa a bashi kuɗi to za a iya yanke mai hukunci na rai da rai ne abu na biyu kuma an kuma a'a sai aka zo sai aka rasa rai a cikin yin wannan abu da ya faru to shi ma wannan mutum da ya aikata wannan laifi za a mashi hukunci na kisa in mutum ne ya ɗauki mutum ko ya ɗau mutane amma ba don garkuwa kuɗi ba da ƙarfi kamar mutum ya je ɗauki yar wani ya tafi da ita ya ɓoye ta to wannan zai zama an mai hukunci ne daga shekara goma sha biyar abin da ya sama ya danganta ga wannan abin da kotu ta gaya ta ci shi ma kuma aka samu rasa rai to shi ma zai rasa ransa a cikin wannan tsari. Shi kuwa shugaban kwamitin labaru na majalisar Honorable Salisu Ibrahim wanda ayyukan satar mutane ke neman zama ruwan dare a mazaɓarsa ya ce dokar ta zo daidai lokacin da ya dace. Mun sassa sha samun cases da dama na kisa ko na kwanan nan na karshe da aka shi ne inda ka ɗauki matan aure guda hudu kowace da goyon su yaro ya sun bule ya fada cikin ruwa ya mutu kaga automatically waɗannan idan ka biyar da dokar nan ce kisa ne ya kama mu wanda duk a da babu wannan abu saboda haka muna fatan wannan za ta nuna wa mutanen da muke wakilta da mutanen jihar Kano cewar da majalisa ni namu mai girma gwamna ya sa hannu saura duk idanmu da idan al'ummu yana kan hakkin su ne suka yi mana dai masu kula da al'amura suka fara tsokaci dangane da wannan doka da majalisar dokokin ta kano ta yi da abdullahi kwalwa mai sharshi ne kan al'amuran yau da kullum a nan kano dama dokar kisa kisa ne kuma ita dokar ta dada jaddada wannan wannan shi muna fata shine zai sa idakile karuwar wannan laifi da ifara sawo kansa wanda yake mu anan ba a saba da shi ba to muna fata bayan dokar ba Allah isa idan an so i zamanto kuma an yi amfani da su an sami biyan bukatar da ake nema mutane a nan abin da za a yi kira gare su shine zamanto su taimaka a wajen ba da goyon baya a wajen zartar da dokoki irin wa'in kamar yadda muke yanzu a yanayi inda muke za ka ga in an tashi samun mai laifin sai ka ga a dangi yake kuma sai a zo a mai da abin ya zama na dangi din a dawo a mai da shi haka din kuma a kashe a nema a kashe magana haka in dai aka fara yin haka gaskiyar magana doka ta zama ba ta da wani amfani yanzu haka dai majalisar dokoki ta jihar Legas na tafka muhawara akan makamanciyar wannan doka a wani mataki na kawar da masu garkuwa da mutane a fadin jihar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria